Bismillahirrahmanirrahim mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na taskar masoya inda muke karanta muku littafin rayuwar yanci wallafar Maryam Aminu. Shekara guda kenan Hanan na kwance ba ta da bambanci da gawa tun bayan mutuwar mahaifinta Mum da Nana suka fara yawon asibiti da ita. Suna zuwa aka ce stroke ne ya same ta. Ta fi wata uku a asibiti suka gaji suka koma gida. Yusuf ne ya je ya ga yanayin jikin nata ya nemi ya ɗauke ta ya dawo da ita Najeriya. Ana shirye-shiryen dawowa da ita Nana ta ɗau wayarta tana duba dube numfashi ta ja ta kwala wa mom kira. Nuna wa mommy message ɗin da ta gani ta yi mom ta riƙe baki ganin zunzurutun kuɗin da ke account ɗin Hanan wanda ba su ma san da shi ba. Nuna wa Yusuf mom ta yi ta ce, Ka san Hanan na da wannan dukiyar? Gida kai ya yi alamar e, zama mom ta yi ta ce, Yusuf, ina Hanan ta samu wannan kuɗin? Haɗe hannunsa ya ce, Sista, ni kaina ban san iya adadin kadarar da Hanan take da ita ba, amma na san tana da shaguna a kasuwa guda uku, sannan tana da kamfani ɗaya, tana kuma da kuɗi a akaunt ɗinta mai ɗimbin yawa. Kasashen momi ta yi ta ce, Ba wani na tambaye ka ba, a ina Hanan ta samu wannan kuɗin? Ya aka yi ta same su? Bayan mu a ba mu sallame ta da komai ba, banda kuɗin da mahaifinta ke ke tura mata duk wata na kula da ita. Murmushi ya ce, "Kwantar da hankalin hankalinki sista, yanzu nan zan faɗa miki yadda aka yi hannun ta samu dukiya mai yawa a cikin shekaru biyar kawai." Kafin tafiyar mu mahaifin Hanan ya bata miliyan biyu. Zaro ido mam ta ta ce miliyan biyu? Mam ta tambaya cike da mamaki. Ya aka ya ɗauki wannan kuɗin ya bata ban sani ba. Sorry, account ne guda ya mai da shi sunanta. Bayan ya bata wannan muka koma Najeriya. Still lokacin yakan turo da kuɗaɗe don kulawa da ita. Duk kuɗin da ya shigo a hannunta nake bata abinta domin ba sai an biya ni zan kula da 'yata ba. Watan mu biyar a Najeriya ta shiga wani website ta ga ana tallan wani abu da za a dinga yi maka dobulin kuɗinka. Za Ka tura kuɗi a yi dobulin cikin awa ashirin da hudu. Ta nuna min na ce kar ta yi domin 'yan damfara ne, amma bata amince ba. ta ce sai ta gwada dubu ɗari biyar ta tura musu nan take washe gari sai ga miliyan ɗaya ta shigo mata cike da murna ta tura miliyan ɗaya ɗin nan a kwana biyu suka koma miliyan biyu na kasa yarda da abin daga baya na ga mutane da dama wanda nake tare da su suna yi kuma kuɗinsu na hauhawa a kullum haka hanan ta dinga juya kuɗinta a sauƙaƙe har sai da ya koma miliyan goma sha shida Tana ƙoƙarin tura miliyan goma a ciki ta ji wa tana complain ta tura miliyan ashirin ta ji shiru. Complain ya yi yawa daga mutane wasu ma har kuɗin da aka turo musu an fara zarewa daga bankin su. A ranar Hanan ta je ta fara fito da kuɗaɗenta ba zai yiwu ta fito da duka ba sai ta dinga zirga-zirga branch daban-daban. Cikin sati biyu ta kwashe duka miliyan goma sha ta sannan ta fita daga wannan damfarar da rabin mutane suka faɗa ciki. Ita dai tana cikin masu sa'a. A wannan yanar gizon ta haɗe da wata yarinya sunanta Yasmin, ita ma iyayenta a nan ƙasar suke. Dukkaninsu sun yi nasara, a hankali suka shaƙo har suka fara ziyartar juna. Wata rana Yasmin ta zo tana bai wa Hanan shawara ta fara kasuwanci da kuɗaɗenta. Shawara ta bata su haɗa kai su fara fitar da gora zuwa Saudiya, amma za su je wajen wani malami ya yi musu addu'a. Na yi ƙoƙarin hana ta hakan saboda hatsarin da ke ciki, sai ta fara ɓoye min komai. Wani saurayi suka biya wa Saudiya ya shigar musu da goron buhu goma. Ban samu wannan labari ba, sai da ta yi nasara ta samu riba fiye da yadda ta tsara. Shekara guda ta ɗauka tana shigar da goro Saudiya, bayan goro har sigari ta fara shigar da ita. Duk dai an samu dacewa tana sanar da ni. A wannan shekara ne ta fara sayan filaye tana gina gidaje tana saidawa. Bayan an saka tsaro mai ƙarfi akan goro, ta zuba kuɗi mai yawa a kamfanin Nestle. Rumfa ta saya a kasuwa ta zuba kayan da aka fara bata ta hanyar hannun jarin da ta zuba yadda kuɗin hanan ke haihuwa nan da nan yana bani tsoro a cikin shekara hudu ta haɗa rumfuna guda uku a kasuwa ta sayi ababen hawa motoci na haya da napep ta zuba hannun jari a nnpc maganganu na ji ta fara na cewar za ta dawo kamaru domin tana da arzikin da za ta take duk wanda ya tsaya mata a gabanta hakan ya sa na ɓoye dukkan wani abu da zai bata damar barin najeriya hakan da na yi ya sa ta bar gidan ba tare da sani na ba da kyar na gano inda ta koma barazana ta yi min da idan idan na ci gaba da bibiyar lamuranta za ta yi nisan da ba zan sake ganin ta ba sai na kyale ta amma na sa ido sosai a kanta sannan kuma na sa ana bibiyar min ita a kowane wata kuɗin da ke shiga akaunt ɗin Hanan yana zarce miliyan biyar ne ban san inda take ajiye asset ɗinta ba shaidar hannun jarin ta nas da NPC kawai na sani su ma ta ɗora na akai ne ban san hanyoyin da take bi tana samun waɗannan abubuwan a sauƙaƙe ba duk da na san tana bin malamai amma ina tsoron na ci ta ɗan kauce hanya kasa furta komai mahaifiyar Hanan ta yi ashe haka hanan ta zama miloniya dole ne ta samu lafiya da daddare Allah ko don su san inda kadarorinta suke numfashi ta sauke ta ce amma ka ce wajen malami za a je neman lafiyarta sannan ka ce malaman na kauce hanya to me hakan ke nufi sista su malaman nan sun kasu kaso biyu ne akwai waɗanda ke aikinsu su don Allah suna amfani da alƙur'ani da ganyen itatuwan da manzon Allah ya ambata akwai waɗanda suke aiki da jini da aljanu da ƙazanta Mu za mu nema mata magani ne ta hanyar ayoyin Allah idan mun yi dace sai ta warke. Cikin sauri mahaifiyar Hanan ta ce, "Za mu kashe ko nawa ne akan Hanan, buri na ta samu lafiya kawai. Idan muka rasa ta a wannan halin mun yi babbar asara." Murmushi yayi bai ce komai ba. Fitowa na na taida akwatinta ta ce, "Mom, ya kamata mu sai da gidan nan mu koma Najeriya domin arzikinmu yana can Papa, na bar maka kwata na abin da Hanan ke da shi, mu tafi Najeriya kawai mu rayuwar mu a cikin daula. Amincewa momi ta yi suka hau haɗa su, a ranar Yusuf ya tafi da Hanan Najeriya su kuma suka zauna domin tattara dukkan kayan bukatunsu. Suka bada na bayarwa suka saida wanda za su saida. Sati biyu suka biyo su Hanan a gidan Yusuf suka sauka sannan ya raka su sabon gidan Hanan. Santin gidan suke yi sun mamanta da wani ciwon Hanan. Burinsu kawai su san yawan dukiyar da Hanan ta tara. Sun dake sosai wajen nema wa Hanan magani, malamai ake kira daga gari gari, da dama daga cikinsu za su ce mayu ne, wasu kuma za su ce ba su ga komai ba. Wani malami ne ya zo daga Agadez yana kallon Hanan ya ce, fatalwa ce a jikinta, fatalwa ce mai hatsarin gaske, fatalwar za ta fita ne kawai idan aka samo gangar jikin wanda fatalwar ta fita daga jikinsa. Gangar jikin ana nan ana tsafi da ita, idan har za ku iya samun wannan gangar jikin, to fatalwar za ta fita daga jikinta. Shiru suka yi suna kallon juna, wannan shine aiki aiki mai wuyar samuwa fatalwar waye kuma ta yaya za su gane inda za su samo ta Mujahid kuwa lissafa kuɗin hannunsa yake yi bayan ya fitar da hayar kuɗin shagonsa. Dubu ashirin kawai yake so ya haɗa ta ishe ya fara sana'ar kansa, amma ya kasa haɗa ta a wannan aikin nasa na yaron shago. Dubu ɗaya ya cire a dubu takwas ɗin da ke hannunsa, ya ɗaga katifarsa, ya buɗe ɗan ramin da ya yi, ya ajiye dubu bakwai ya fita. Da shi aka buɗe shago saboda sammakon da ya yi, wasu ‘yan mata uku ne suka fara zuwa shagon, da sauri ya je ya halarce su. Yana so a ce ko sau ɗaya ya sallami kwastoma ko ya samu dubu biyu madubi da ake ba wanda ya kawo ciniki da yawa da murmushi ya kalle su ya ce sannun ku da zuwa me kuke so cikin harshen fulatanci ɗaya daga cikin ta ce material muke so da himar sari zami na biki ne dan zaman sa gombe ya koyi fulatanci sai dai bakin sa ya kasa ɗauka yanda ya kamata duk da shi ma ba fulatanin ne amma fa na hausawa cike da fara ya fara janyo musu materials ɗin suna gani sai dai sa ya kasa barin kan ƙaramar cikin su Fara ce sosai ta sanya jambaki, santsin gashinta ya sanya ɗan kwalinta ya ja baya. Kwantaccen gashinta ya bayyana har ta lura da kallon da yake yi mata ta fara ɗauke kai cikin kunya. Kallon su yayi ya ga dukkaninsu kamanninsu ɗaya. Murmushi ya yi mata ya ce, Bikin wa za a yi a cikinku, girgiza kai ta yi a hankali ta ce tana gida, yayar ki ce kenan, gyada kai ta yi alamar E, tana nuna material ɗin da za su ɗinka na hijab. Janta yake da hira tana amsawa a taƙaice, tare ɗauke kanta. Kallon da sauran ke yi suna magana ƙasa-ƙasa tare da marmashi har ta tsargu ta fara ƙoƙarin hawaye. Kawar da kai suka yi kamar ba su san me ke faruwa ba. Murmushi ya sake mata ya ce yaya sunanki ta ce muhibba. Kasa ɗauke idon sayi daga kanta Ya ga diyar Fulani har sai da 'yan uwanta suka ce mun gama nawa duka lissafi suka yi yayi musu ragi sosai kafin su tafi ya ce to muhibba ni suna na Mujahid kuma yaron shagon nan ne ko za ki bani lambar ki kallon 'yan uwanta ta yi cikin harshen Fulatanci ta ce sarayya ki bashi lambar ki. Karanta masa lambar Sarayya ta yi ta ce, "Ita ba ta da waya, za ka iya kira a nan." Godiya ya ya ce, "Kar dai a manta a gayyace ni ɗaurin aure." Har ya gama aikinsa yana tunanin muhibba yana murmushi. Da ganin ta yarinya ce ga kyau ga kunya, tunanin yanayin da yake ciki ya fara jikinsa ya yi sanyi. Kar ya yaudari kansa ya sanya zancen soyayya ma ba nasa ba ne domin ba shi da halin yin aure. Ya samu kwastama sosai ya kuma samar wa ubangidansa ciniki. Ragin da yake kan kayan ya sanya ake sayansu da yawa. Dubu biyu da ɗari biyar ubangidan nasa ya bashi cike da jin daɗi. Abinci ya saya ya koma shagonsa ya kunna torchlight yana tunanin Hannatu. Idan har ya sanya wa ransa Hanna za ta dawo gare shi to ya yaudari kansa ba zai iya zama da Hanna ba a yanzu zai ƙare rayuwarsa ne a nadama. Yana mata fatan Allah ya haɗa ta da wanda ya fi shi kuma Allah ya buɗa masa shi ma ya samu alkhairi a abin da ya sanya a gaba. Ita ko Hanna siyayyar awara ta yi ta sayo madara da ƙaramar indomi na Zara. Da wuri ta fara aikin awarar, Biyar na yamma ta fara soyawa a cikin gida, da kaɗan da kaɗan ake zuwa ana sayan awaran, har ta fara tunanin za ta yi mata kwantai, ta ji an fara aike daga waje. Awarar kaɗan ta yi saboda tana tsoron kar ta ki ƙarewa. Kafin magariba ta gama suya har ana zuwa nema. daga kuɗin ta yi ta ga ta samu ribar ɗari biyar, ta fita ta siyo wa Zara kayan abincinta, sai ta kashe ɗari biyar ɗin duka akan Zara ko naira biyar ba ta dawo da ita ba. Ajiye da ta yi ta ɗauko zaninta da za ta yi fad da shi, kallonta umma ta yi ta ce, Ke kuwa Hannatu ki sai auduga mana ki amfani da ita sai fama kike da tsumma. Kamar a zamanin da kin samu kuɗin nan me kika yi da su haka? Ninke kyallanta ita ce abinci na siyo wa Zara. Kin ga yautan safe ta ki cin abinci sai da rana ne ma ta dan ci awara. Idan ba indomin nan ba ba ta son abinci kuma sai ta ishe mutane da rigima. Girgiza kai umma ta ce girgiza kai umma ta ce je kike fito zan yi magana da ki. Zama suka yi a ɗaki umma ta ce Hannatu kina neman ki bata yarinyar nan fa ba wai kar ki kula da da ita ba ne: a'a na san kina son yi mata abin da ke baki samu ba a yarintarki amma kin ɗauko hakan ta hanya marar ɓallewa ice tun yana ɗanye ake tankwara shi abin da kike yi wa zara kwatankwacin sa na yi miki kina ƙarama domin kin fi 'yan uwanki duka kwaɗayi amma gashi da kika girma abin da kika zo min da shi ki ba wa Zara iya abin da zaki iya ba wa kanki ba ki nuna mata rayuwa wata rana ka samu ne wata ran kuma ka yi hakuri da abin da ka gani ko yaya yake ki gyara zuciyarki ki kuma gyara tarbiyyar Zara ba na so a ce yarki ta ɗauko ɗabi'ar da kika yi idan ba zaki ki iya yi mata haka ba saboda soyayya to ni zan yi mata tun yanzu Zara ta fara bani tsoro ba ta da kunya ta ɗaga hannu ta kai wa mutum mari komai girmansa ke ma na ga ta yi miki ɗazu idan ta girma a haka yaya zaki ki ji sun koyar da kai Hannatu ta yi ta ce wallahi umma ina jin ciwon abin da Zara ke yi amma na san yarinta ce kuma idan na hana ta abin da take so sai naga kamar na azabtar da ita ne murmushi umma ta tai ce. zama uwa akwai wahala Hannatu musamman a ce diyarki mace ce yanda kike ji haka na ji lokacin da kika kunyata ni a cikin taron mutane kunya ce ta rufe Hannatu ta ji hawa yana neman zubo mata tunawa ta yi da alawar madarar amaryar baba da Zara ta taba amaryar ta doke hannunta ta rama kwaɗe ta amaryar ta yi ta ce uwarki shegiya jinin marasa kunya Abin har yanzu yana yi wa Hannatu ciwo, share hawayenta ta yi ta ce, Wallahi umma a yanzu ne nake jin zafin abubuwan da na yi miki, da zagin da na ja miki, idan aka taɓa zara ji nake kamar raina zai fita, a yanzu nake ji ɗin hawayenki da naga yana zuba a kaina, umma dan Allah ki yafe min abubuwan da na yi miki. Na daɗe ina ƙoƙarin neman yafiyarki na kasa ne saboda kunya, na manta cewa ni ma mace ce wata rana zan haifa a yi min, gashi kafin a je ko ina na fara gani, ummi ki yafe min, dan Allah ki koya min yadda zan zama uwa na mu taso da Zara yadda kika taso da mu huɗu. hudu. Ta ƙara shi maganar tana kuka sosai. Ummi ji ta ce Hannatu na yafe miki Allah ya yi miki albarka kuma ya sanya albarka a dukkan abin da kika sanya a gaba. Tarbiyya kuma akwai wahala babu wanda zai so ɗansa ya rasa abin more rayuwa amma ki nuna wa ‘yarki ba kullum ake kwana a gado ba. Duk abin da kuma ta samu ta karba, waɗannan abubuwan da kika siyo mata ki dinga ba ta sau biyu ko sau uku a sati. Idan ta jefe ki da abu, ki raba ta da shi musamman abinci, ki bar ta ta ɗanɗana yunwa da kanta za ta san ba a wulaƙanta abinci. Idan ta dake ki ki yi fushi da ita na ɗan lokaci, idan ta biyo ki ki kore ta, hana ta nono hakan zai sa ta san darajar ki, ki yi mata faɗa kamar yadda za ki yi wa babba. Da kanta za ta fara gyara halayenta, sannan ki dinga yi mata addu'a sosai. Hanna ta ce, "Na gode sosai umma, insha Allah zan yi hakan." Washe gari tana suyar awara, yaro ya shigo ya ce wai Hannatu ta zo. Tsaki tai ta ce, "Ka ce dan Allah duk wanda zai sayi awara ya ba wa yaro kuɗin ya kawo. Ban san me yasa ake ta kira na ba." Ba fa fuska ta ake saya ba, awara ce kuma ga ta nan a kwano. Ba awara zai saya ba, wai Alhaji Awwalu ne. Ta kusa sakin matsamin da ke hannunta tana kallon yaron ta ce, "Alhaji Awwalu kuma?" Yada kai yaron yayi Shiru ta yi na ɗan lokaci sannan ta ce, "Ka ce masa ina zuwa." Atika ta bar wasuyar awara ta fita, a soro ta same shi ya jingina da bango. Sallama ta yi masa ya amsa yana fara'a. Shiru suka yi dukkanin su na ɗan lokaci sannan ya ce, "Kin yi mamakin gani na ko? Na ji labarin abin da ya same ke shine na zo na yi miki jaje. Abin babu daɗi, Allah ya kiyaye gaba." Amin ta faɗa ɗauke kanta. Gyaran murya ya An ce kina da ya ko ina take yin? Tana cikin gida, to Allah ya raya ta, Allah ya yi mata albarka, ga wannan sai a kula da ita. Kafin ya ciro kuɗin aljihunsa ta girgiza kai ta ce, Alhaji Awwalu, da farko zan nemi yafiyarka na abin da na yi maka, ka yi haƙuri da dukkan abubuwan da na yi maka, sannan ka bawa iyalanka da mahaifiyarka haƙuri, ban san dalilin ka na zuwa wajena ba, amma ka sani ba zan taɓa karɓar abin hannunka ba, domin babu aure na a kanka. Murmushi ya zaro dubu biyar ya ce, banda abin hannatu ai wannan kyauta ce na baki a matsayin tsohon masoyi kuma wanda yake fatan a gaba ma ya samu nasarar kasancewa da ke murmushi ta ita ce alhaji mai da kuɗinka na san kyautatawa ce amma ba zan karɓa ba wanda ka yi min da iyayena a baya ma Allah ya biya ka da alkhairi sannan kuma samu na a yanzu zai zame maka matsala ne iyalinka ba sa so na ba za su so ni ba da wani ido zan kalli mahaifiyarka zaman nadama zan yi da kai ka yi haƙuri kawai Allah ya baka wadda ta dace da kai A tunaninsa za ta juya ta tafi sai ya ga ta tsaya, miƙa mata kuɗin yayi ya ce, shi nan Hannatu na gode, amma ki karɓi wannan a matsayin kyautata ta ƙarshe. Murmushi ta yi ta ce, ka bar abinka alhaji ba zan karɓa ba. A ɓangaren Hanan kuwa, mam ɗin tana zaune ita da Nana sun zuba mata ido, kwanaki uku kenan da malamin ya zo ya tafi sun rasa ina za su dafa. Domin abin da malam ya faɗa ba mai yiwuwa ba ne, tashi Yusuf ya ce, maganar wannan mutumin bai faɗa ba mai yiwuwa ba, a nemi malamin da zai mata addu'a kawai. Fita yayi yana tunanin wanda zai kira, hawaye ne ke zuba daga idanun Hanan da ke kwance, ina ma bakinta zai iya farta ko da kalma ɗaya ce, da ta samu waraka daga wannan ciwon. Ta rame sosai har jikinta ya fara duhu, fatarta ta fara yamushewa saboda yawan kwanciya, ba ta da abinci sai liquid wanda ake bata da syringe. Baya isar ta, amma ba babu yadda ta iya buɗe bakinta take tana rufewa ba su san ma tana yi ba don sun juya mata baya suna tunanin abin da malamin ya faɗa motsa bakinta take yi tana furta yasmin babu sautin da ke fita Juyawa momi ta yi ta kalli fuskar ta yi kace-kace da hawaye. Tishu ta sa ta goge mata ta ce Hanan ki ƙara haƙuri nan da lokaci kaɗan wahalar ki za ta zo ƙarshe. Da a ce za mu san abin da yake faɗa da inda za a samo ko za mu rasa namu rayuwar da za mu samo miki. Furta Yasmin take mum ta kasa ganewa, shafa kanta tai ta ce, "Me kike so ruwa?" da ido take musu communicating. Ganin bata rufe idanta ba, yasa mum ta sake tambayar, "Abinci ko juya ki za a yi?" Hawayenta karuwa yake da sauri na ta ce, "Akan malamin nan ne?" Rufe idanta tai ta bude, murmushi ne ya bayyana a fuskar su suka sake matsawa kusa da ita. Nana ta ce, "Kin san inda za a samo abin da ya faɗa?" Alamar e ta yi musu da ido, motsa bakinta take yi tana furta Yasmin, amma sun kasa ganewa. Tambayar Nana ta ta ce, "Wani za a tambaya?" Alamar e ta yi musu, Mom ta ce, "Wane ne?" Yusuf, alamar e ta yi musu. Waya mom ta ɗauka ta kira Yusuf ta ce ya dawo, bayani suka yi masa ya zauna ya ce Hanan me za a tambaye ni, Motsa bakinta take yi, ya ce Yasmin rufe idanta ta yi alamar A, Hamdala ya ce bar na nemo Yasmin ɗin. Da wayar Hanan ya kira Yasmin ya ce ta zo gidanta ta same su bayan sun yi mata bayani ta ce in dai har ta ambace ni to ni dai waje ɗaya na san mun je da suke harkar tsafi shi ma kuma a waje na tsaya ta shiga. can wani ƙauye ne a Nasarawa State cikin lafiya, kuma bayan mun dawo ta ce ta ba wani yaro nama ya mutu kuma ya fara yi mata gizo, to ina ga shi ne, zaki ya raka mu? Yusuf ya faɗa yana ɗauko ki daga aljihunsa, girgiza kai ta ta ce, gaskiya ba zan iya ba, don ba zan gane ƙauyen nan ba, ko ma na gane shi abin da kuke niyyar yi ba mai yiwuwa ba ne, tsafi ake yi a wajen ba za ku iya shiga ku ɗauko wani abu ba. kuma tafiya ce ta awa goma sha biyu zuwa lafiya sannan awa biyu zuwa uku za mu je ƙauyen zama Yusuf ya ce ganin ƙauyen kawai za mu yi kafin kuma mu sanya ya za mu yi da ita shiru Yasmin ta yi na ɗan lokaci sannan ta ce zan kira direban da ya kai mu sai ya kai mu lokacin da kuka shirya mu tafi da wuri godiya suka yi mata sosai rike hannun Hanan ta ce mai dai Allah ya baki lafiya ina kewarki sosai zan so ki samu lafiya cikin gaggawa domin akwai abubuwan da nake so na faɗa miki kiran malamin Yusuf ya yi ya sanar masa abin da Yasmin Yasmin ta faɗa. Ya ce masha Allah kuma gobe za mu je da ni da kai da yarinyar mu ga yanayin wajen. Allah ya taimake mu Allah ya bata lafiya. Kar dai ku yi sake da addu'a, daddar Allah matsalar ta ta kusa zuwa ƙarshe. Amsawa Yusuf ya yi da Amin, kwana yayi yana salloli yana roƙon Allah ya taimaka musu. Ana sallar asuba ya fita yunufi gidan su Yasmin, a nan direba ya ɗauke su suka ɗauki malamin suka hanyar lafiya. Sai karfe shida na yamma suka sauka a lafiya, a hotel suka zauna suka huta suka tsara abubuwansu, A gari da safe suka nufi ƙauyen. Tambaya suka yi aka nuna musu hanya kamar yadda suka yi a wancan zuwan. A wannan tsakiyar jejin suka tsaya, wannan ba da ne ya sake zuwa ya tafi da su. Ko da suka nufi wajen a tsorace mutanen gidan suka fara watsewa, tsayawa Yasmin ta yi daga can gefe tana kallon su suka shiga ɗakin. Dago kai bokan yayi yana kallon su domin ya ji yanayi na daban Zagaye ɗakin Yusuf yake yi da ido yana neman inda zai ga mutum-mutumin. A can wani ɗan lungu ya hango alamun mutum an rufe shi da jan kyalle. Kansa a buɗe, nuna wa malamin ya yi. Cikin ƙarfin gwiwa malamin ya ce, Wancan abin da ka ajiye za ka ba mu, banza ya yi da so kamar bai san da so a wajen ba. Addu'a malam ya fara yi, ya ce da Yusuf ya fita, sannan ya nufi wajen gawar yaron. Hannu ya kai zai taɓa gawar, ya ga ta tashi ta fara yawo a ɗakin. Dariya matsafin ya yi tare da watsawa gawar ruwa, tsayawa ta yi cak ta fara yin kan malamin, bai motsa daga wurin da yake ba ya fara addu'a yana tofawa a dukkan cikin ɗakin, ƙara ke tashi daga cikin ɗakin, sannan gawar ta kasa yankan malamin. Cikin sauti yake furta addu'o'i daga ayoyin Alƙur'ani mai girma. Abubuwa ne ke faɗowa da kansu suna fashewa, wasu kwalabe ne a jere, duk kwalbar da ta faɗi sai hayaƙi ya fita daga cikinta. haɗewa hayakin ke yi guri guda faɗuwa gawar yaron ta yi a gaban malamin abubuwa ke fita daga jikin gawar har sai da gawar ta koma tamkar sabuwar mutuwa kamannin yaron suka dawo sak yanda yake haɗewa hayaƙin ya yi yana zagaye ɗakin duk wasu kayan tsafi na malamin sun farfashe matan da ke jere a kusurwar ɗakin Take suka faɗi matattu, haɗewa hayaƙin ya yi ya rufe malamin, sautin ihunsa ke tashi da ihun mugayen halittun da ya tara. Ɗaukar gawan yaron malamin yayi yi a hannunsa ya fita da ita, yana fita ya ga wajen babu kowa daga Yusuf sai Yasmin, wasu a cikin mutanen sun faɗi sun mutu, wasu sun gudu domin su tsira da ransu. Asibiti suka nufa da shi a matsayin ɗansa ne ya rasu, a garin lafiya suka samu mutane aka yi masa sutura, aka yi masa sallah, aka binne shi. Kafin su bar lafiya, mom ta kira su ta ce, Hanan ta fara samun sauki domin har ta iya zama da kanta. Mika mata wayar mom ta yi suka ji muryarta, murna wajen Yasmin har da kuka sosai. Mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba. thank you